A wani abu mai kamar mayarwa kwamitin sake fasalin ƙasa da jam'iyyar APC ta kafa martani. Shugaban ƙungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomi Ibrahim Khalil ya ce abu ne mai wuya shawarar rusa ƙananan hukumomi ta karɓu a dukkanin matakan gudanarwa a ƙasar. Ina tabbatar mana rahoton kwamitin yan rufa'i ya ba da shawara a rushe ƙananan hukumomi a ɗebo ayyukan ƙananan hukumomi a kwatsa su a aikin jiha a ɗebo wasu muhimman ayyuka daga ayyukan gwamnatin tarayya a dawo da su gwamnatin jiha ina za mu je ya ilahi shikenan babu wani wanda zai zama ina da farcen susa sai ka zama gwamna a najeriya wannan ba zai haifarwa da najeriya ɗa mai ido ba idan dai ana so a samu ƙasa wadda kowane ɗan ƙasa zai alfahari da ita ƙasa da za a yi maganin barantar da 'yan ƙasa a wasu ƙasashe sakamakon rashin jin daɗin zama a cikin ƙasarsu kwanan na ke dawo da matasa daga libya sun je an mai da su baroni idan ƙananan hukumominsu suna aiki yadda ya kamata wallahi babu matashin da zai bar ƙauyensu ya tafi libya to sai dai duk da ci gaban da kwamitin ke ganin za a samu idan an bai wa gwamnoni dama na su ci gaba da mayar da ƙananan hukumomi wani bangare na gidajensu nasiru kabir na ƙungiyar nigerian youth for positive Positive Change ya yi tsokaci. 'Yan Najeriya mun gama gaya musu kuma muna kan gaya musu su tashi tsaye su kuma sani kuma Najeriya ta sani wallahi ina bai tabbatar miki ba za mu taɓa yadda ba kuma ba za mu bar wannan abu ta tasiri ba ko an ki ko an so sai an ba ƙananan hukumomi cin gashin kansu talaka ne i zaɓi gwamnatin nan kuma idan gwamnatin ta kita wannan to ina mai tabbatar miki mu abin da mu talaka ine ma in gwamnati ta kita bashi to mu muna da hanyoyin da za mu bi mu gaya wa talakan shi ya san abin da zai yi wanda zai biyo ba wanda kuma ba zai wa gwamnatin daɗi ba. a ɗauko wani kwamiti a ce a sake duba abin da talaka i gabatar ba fa mulkin soja muke ba wannan demokradiyya ne kuma 'yan najeriya ne kuma 'yan najeriya ne su suka ce ga abin da muke so saboda haka in shugaban ƙasa ya sani ko jam'iyyarsa ta sani mu a wajen mu haramtacciya ce ban kuma ga dalilin ma kafa wannan kwamiti ba. A lokacin da yake jawabi a game da wannan batu na rusa ƙananan hukumomi, Dr. Yunusa Tanko na jam'iyyar National Conscience Party wato NCP ya bayyana ra'ayinsa yana mai cewa. Mu a siyasance abin da muke gani muna ganin idan jam'iyya ta fito ta nemi zaɓe tana da abin da ake kira manifesto wacce ma'ana manufarta abin da ke so wa mutane to kuma apc tana da nata manufar da take so wa mutane a nawa tunanin ina jin wani kuskure ne kuma yaudara ce a ce jam'iyya bacin ta riga ta fito da manufarta ta tura wa jama'a cewa ga abin da ke niyyar za ta yi muku kuma daga baya ta wuce sako wani kwamiti da zai sake duba abin da aka yarda da shi da farko wannan an nuna cewa babu gaskiya a ciki To sai dai ɗan majalisar wakilai Muhammad Musa Soba ya yi ƙarin haske. Ita wannan shawara da 'yan kwamiti suka bayar matsayi ne na shawara kuma ba wai matsaya ba ce ta jam'iyyar APC a halin yanzu saboda ita kanta jam'iyyar sai ta zauna ta duba ta ga menene ya kamata a yi menene ya kamata a amince a cikin shawarwarin menene kuma ah, bai kamata a amince da shi ba. saboda haka yanzu kai tsaye ba za mu iya cewa wai matsaya ba ce ta jam'iyyar apc na cewa a rusa a ƙananan hukumomi kuma kowace jiha ita kanta da ta da komai ai duk suna cikin kananan hukumomi 774 eh, ne saboda haka ban tsammaci cewa wata shawara na a rusa kananan hukumomi in ya zo gaba majalisa zai samu wucewa ba wannan dai tana nan a matsayin shawara na kwamitin ta kai ma jam'iyya kuma ni na tabbatar ita kanta jam'iyyar APC ba ba za ta yadda da wannan shawara na rusa kananan hukumomi ba Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.